Yayin da Kiristoci a faɗin duniya ke gudanar da bukukuwan Kirsimati, wasu 'yan gudun hijira sun buƙaci gwamnati ta samar da tsaro a yankunansu ta yadda za su koma gidajensu. A nan jihar Filato hidimomin Kirsimatin sun gudana ne cikin tsauraran matakan tsaro. Na shiga majami'ar ikkilisiyar 'yan uwa a Najeriya inda na tarar da wasu 'yan gudun hijira daga jihohin Adamawa da Borno. Na tattauna da wasu yara don jin yadda suka gudanar da bikin Kirsimatin na bana. Sunana Moses Daniel. To gashi an yi Kirsimati, yaya kake ganin Kirsimati? Ana lallabawa da dani. Kace ana lallabawa, me kake nufi da ana lallabawa? Baka ji daɗi ba ne? Daɗin sa ba ɗaya da yanda mun saba ba. Ya kuka saba? Mun saba yin sa ma muna murna muna sa sabon kaya muna actis muna yin mo abu a church. To ba mu san yana nan zai kasance ba din yau ne farko fara na yin Christmas a wannan church. Amma yanzu an ce an samu tsaro a can gurin kana so ka koma gida ko kuma za ka zauna a jos na son kare makaranta na kafin koma gida saboda me in ba na son karan koma kuma na son school na fi son koma as university student na ero mamman to ga kana a jos an yi christmas ya yanayin christmas ba mun daɗi sosai kamar yadda muna ya kauye saboda me don yi a kauye muna da abokanin da mun yi ta hira mu je yawon mu ma nan ban ba mu da abokanai ba mu jin daɗin christmas ne sosai in gari ya lafa za mu dole mu koma gida na son mu koma gida Wasu iyaye da ke gudun hijira sun gode wa Allah sannan suka ce suna cikin matsala. Sunana Mark Ziral David ne, ni kuma da kamin cika ne. Muna so dai Allah ya kawo sauki mu koma gida in yayu. Sannan kuma abin rayuwa yana da wahala da yake muna birni ne yanzu. Abinci da abubuwa na rayuwa dai yana da matsala, to amma mun gode Allah. sunana polina goladi daga mubi a yanzu dai godiya ga ubangiji yanayin kirismetika ka mun gode allah domin in kana da lafiya shine babban godiya mun iya mun yi kokari allah ya tana da mana mun iya yi da shike ta karama ne mun iya mun saya mata kaya mun dafa abinci za ta ci kuma ba za ta tuna cewa ko abin da ya faru ma ba to bukatunmu in gwamnati za ta taimaka mana ko abin da za mu yi jari da shi Shugaban matasa na EYN Aimun Sunday ya ce har yanzu ba a samu kwanciyar hankali a yankunan ta yadda 'yan gudun hijira za su koma ba. Kamar yanzu abin da ake faɗi, komai ya yi sauki mutane su koma, mutane su koma. Mu da muke da mutane a wuraren nan, mun sani cewa ba haka bane, ba gaskiya bane. Ai da fari ma Zainab ba gwamnati ne ta ce ma mutane su gudu ba. Saboda haka ba gwamnati ne za ta ce ma mutane su koma ba. Idan sauki ya samu, mutane za su koma. Amma gaskiyan abin da yake faruwa shine, i mun sani cewa jami'an tsaro sun yi kokari an naka waɗanda waɗannan mutane amma fa da sauran rina aka ba saboda haka ina kira ga gwamnati a ci gaba da wannan aiki a ci gaba da fatattakan waɗannan mutane sa'annan waɗannan waɗanda suke goyon bayan su ko ta siyasance ko ta addinance gwamnati ta tsaya akan gaske ta kuɓe irin waɗannan mutane to za a yi maganin wannan al'amari a cewar mataimakin faston majami'ar suna amfani da wannan lokacin kirsimati don addu'o'in samun tsaro a najeriya pastor bitrus yakubu yesu ya kawo salama za mu ci gaba da wa'azin salama domin mutane su zama zama da salama a cikin rayuwarsu ko da ana tsananta mana ubangiji ya ce mu zama masu salama salina muna so salaman nan su masu samu muna addu'a domin su wani abun ban sha'awa shine yadda matasa musulmi suka ba da kristoci tsaro a majami'u yayin gudanar da sujadan kirsimatin sunana abdulmumuna aliyu muna bijilanci group shine muka zo muna taimakekeyya saboda haɗin kan al'umma mun haɗu da kiristan da muslim duka muka haɗu shine aka rarraba mu aiki yanzu coci coci duka muna bi muna kula da ayyukan da suke tafiya da mutanen da suke kaiwa da kawowa a gurin saboda yanayin ƙasar namu yanda yake ciki. To sai dai duk da kuncin rayuwa da 'yan gudun hijirar ke ciki sun gudanar da waƙoƙin yabon Allah saboda ceto da lafiya da suke da shi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.